Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta asabar da fata an tashi lafiya to abuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na masu sauraro sai duniyar mu a yau sai shirin nan na muleka iran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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato Sha ɗaya da minti ashirin zuwa Sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da da ɗari biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da dumi-duminsu. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kaninsu shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan sayid hassan nasrullah ya ce isra'ila na bayan munar asarar ta fuskanta a hannun yan gwagwarmaya kwamandan dakarun kare juyin musunci na iran ya bayyana kungiyar isis a matsayin matsoraciya kuma yar korar amurka da isra'ila dubun dubatan al'ummar kasar yaman ne suka yi gangaman nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu gwamnatin tarayyar najeriya ta sha alwashin yin garan bawul a bangaren wutar lantarki a faɗin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙungiyar hezbollah said hassan nasarullah ya ce isra'ila na ɓoye munar asarar ta fuskanta a hannun 'yan gwagwarmaya a wayan jawabi ta gidan talabijin da ya yi a jiya juma'a sakatare jiran kungiyar ƙungiyar hezbollah ta kasa labarin sai da hassan nasarullah ya faɗi cewa isra'ila na ɓoye munar asara ta tafka da irin wahalhalun ta sha a hannun yan gwarmaya a kudancin ƙasar labarin sakamakon hararen da suke kai mata haka zalika sai da hassan nasarullah ya jajinta game da shahadar wato mataimakin shugaban kungiyar hamas salah al'aruri wanda ya shahada sakamakon harin da isra'ila ta kai masa a kudancin beirut da kuma sauran iraniyawa da suka yi shahada sakamakon harin da 'ya'yan kungiyar da'e suka kai a birnin kerman da ƙarshe ya ce wato kisan sala al'aruri ba zai tafi haka nan ba ba tare da martani ba da sannu isra'ila za ta ga aiki da cikawa a hannun 'yan gwarmaya na irin martanin da za su mayar mai zafi sakamakon wannan kisan gilla da ta yi kwamandan dakarun kare juyi musunci na iran ya bayyana kungiyar isis a matsayin matsoraciya 'yar kurar amurka da isra'ila babban kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar iran major general hussein salami ya sha alwashin daukar fansar harin ta'addanci da aka kai a kabarin marigayi shahid janar kasim suleimani da ke birnin karman kungiyar 'yan ta'adda ta isis da ta sanar da alhakin kai harin tana yi wa amurka da isra'ila aiki ne kuma matsorciya ce a cewarsa kwamandan ya faɗi hakan ne wajen jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin harin na kerman kuma ya bayyana irin nasorin da dakarun gwarmaya suka samu a yankin yammacin asiya kana ya nuna cewa lokaci ya yi da amurka za ta fice daga yankin baki ɗaya don babu wani wuri mai aminci da ya rage mata don ba zai yiwu ta mamaye ƙasashen musulmi a zuwa mata ido ba har ila yau ya kara da cewa a yau jaruman falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun nuna tsayin daka wajen yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila yau gwamnatin mamaya tana gab da rushewa domin kullum falasɗinawa sai kashe su take yi don haka isra'ila ba ta da wata fata na ci gaba da wanzuwa a yankin nan ba da jimawa ba za a bikin cin nasarar falasɗinawa akan haramtacciyar ƙasar isra'ila gwamnatin najeriya ta sha alwashin yin garan a bangaren wutar lantarki a ƙasar ministan wutar lantarki adebayo adelabu ya tabbatar da 'yan najeriya shirin gwamnatin bola ahmad tinubu na yau a bangaren samar wutar lantarki garan bawul ministan ya bayyana hakan ne a sakonsa na murnar shiga sabuwar shekara da ya aike wa 'yan najeriya ya kuma ce dukkan hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar za su yi aiki tukuru wajen ganin al'ummar najeriya na samun wutar lantarki yadda ya kamata za kuma su ci gaba da ƙara bunƙasa harkokin wutar lantarki a faɗin ƙasar adelabu ya kuma yi ishara da cewa ganin muhimmancin wutar lantarki ga tattalin arzikin kasar a wata uku na farko da ya ɗaya gargar mulkin ma'aikatar ya ga dukkan masu da tsaki inda ya fito da tsare-tsare da za su yi amfani wajen samun nasarar samarwa da 'yan najeriya wutar lantarki wadatacciya to masu ware kada sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dubin dubatan al'ummar ƙasar yaman ne suka yi gangamin nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu rahotanni sun bayyana cewa dubin dubatan al'ummar suka yi gangami a birnin sana'a a jiya juma'a domin nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu da ake zalunta da kuma yin da ci gaba da kisan gilla da haramtacciyar kasar isra'ila ke wa falastinawa a yankin gaza dakarun sojin kasar yaman sun hana jirgin ruwan haramtacciyar kasar isra'ila wucewa ta tekun bahar maliya zuwa yankin falastinu ta mamaye duk don nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu da amtaccen ƙasar isra'ila ke zalunta idan ana iya tunawa a ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ne dakarun gwamnatin falastin suka kai harin mamaya a haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya firgita su wanda ba taɓa ganin irin sa ba a cikin shekaru 75 da kafuwarta sakamakon haka ta ƙaddamar da yaƙi kan yankin gaza inda take ci gaba da kisan gilla kan mata da yara ƙanana a duniya kimanin falasɗinawa 22,300 ne suka yi shahada zuwa yanzu yayin da sama da 57,600 kuma suka jikkata yayin da a halin wasu daga cikinsu rai kwakwai mutu kwakwai tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta hallasa ta ta kasar burkina faso da ci biyu da ɗaya rahotanni sun bayyana cewa a ci gaba da shirye-shiryen da kasar iran ke yi na tunkarar wasannin kwallon kafa da za a yi a kasar qatar a jiya juma'a tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta samu nasara akan takawarta ta kasar burkina faso da ci biyu da daya a wani wasan sada zumunta da suka buga tsakaninsu a filin wasa na olympic stadium da ke tsibirin kish na kasar iran wasanni sha daya kenan tawagar ta kasar iran ta yi da ba a yi nasara a kanta ba don haka za ta shiga gasar cin kofin kashen asiya da za a yi a kasar qatar cike da kwarin gwiwa a nata bangaren tawagar kwallon kafa ta burkina faso ita ma ta yi nasara a dukkan wasanni guda hudu da ta buga duk yana zuwa ne a cigaba da shishiyar da take yi na tunkarar gasar kwallon kofin nahiyar afirka da za a yi a nan gaba to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma sai duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci dangane da siyasa, tattalin arziki, tsaro, zamantakewa da sauransu. Inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su. gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da jawabin da shugaban kungiyar ansarula ta kasar yemen said abdulmalik din houthi ya yi bayan da gwamnatin kasar amurka ta bada sanarwar hada kawance na kasashe don yakar sojojin kasar yemen saboda hana jiragen ruwan haramci kasar isra'ila da wa'anda suke zuwa haramcicin kasar wucewa daga mashigar ruwa ta babul mandab a jawabin da ya gabatar a kafafen yada labarai da dama a ranar laraban da ta gabata wato 20 ga watan disamba said badruddin houthi ya bayyana cewa mayakan kasar yemen za su mai da martani kan sojojin amurka a cikin tekun maliya matukar sun farwa kasar da yaƙi ya ce fiye da kwanaki 75 kenan da suka gabata haramci kasar isra'ila tana kai hare-hare babu kakautawa kan falasinawa a gaza suna aikata kisan kiyashi ba sa mutunta komai ba sa barin yara da mata da tsoffi ba sa barin hatta marasa lafiya a asibitocin gaza sai sun kashe su sojojin yahudawan sun aikata mafi munin abin da za su iya aikatawa a kan wani dan adam a duniya sai da suka aikata shi a gaza don haka mutanen kasar yemen ba za su zuba ido suna ganin abin da yake faruwa da 'yan uwansu a gaza ba tare da sun tallafa masu ba ya ce sun hana abinci magunguna da dukkanin bukatun rayuwa na mutane shiga yankin na gaza da nufin kashe su gaba daya sai da abdulmalik ya bayyana yadda sojojin yahudawa suka shiga yankin zirin gaza da tankunan yaƙi suka kashe marasa lafiya a asibitoci da duk mutanen da suke samun mafaka a asibitin ya kuma ƙara da cewa yunwa a yankin gaza ya kai matsayin da wasu sun fara rasa rayukansu saboda ita kuma babu abinci babu magunguna a yankin shugaban kungiyar ta ansarullah ya ce gwamnatin ƙasar amurka wacce take jagorantar yakin da yahudawa suke yi a gaza sun yi barazana ga dukkanin kasashen duniya dangane da taimakawa mutanen gaza ya ce hamfi ƙasar isra'ila da amurka da ƙawayensu sun zama barazana ga dukkanin kasashen musulmi da kuma kasashen yankin gabas ta tsakiya saboda haka ne ta ƙi tsagaita buɗewa juna wuta a gaza sannan ya kira ga kasashen musulmi su ɗauki matakan da suka dace na taimakawa falasinawa a gaza ta dukkanin hanyoyin da suka sauwaka a gare su daga ƙarshe said huthi ya ce ɓangaren ƙasashe masu gwagwarmaya a shirye suke su taimakawa mutanen gaza ta duk hanyoyin da za su iya amma abin mamaki shine a wasu kasashen laraba musulmi hatta zanga-zanga ta goyon baya ga mutanen gaza a kasar yamin an haramta masu wannan a daidai lokacin da hatta a kasashen yamma wa'anda suka haɗa hadda amurka dubban mutane wa'anda ba musulmi ba ma kai hatta yahudawa wa'anda ba sahiyoniya ba wa'anda ba sa goyon kafa harfi kasar isra'ila kan kasar falastinu sun fita zanga-zanga har zuwa fadar white house ta ƙasar amurka a birnin washington ko kuma majalisar dattawan amurka a birnin washington don nuna fushinsu da abin da yake faruwa a gaza an kama wasu daga cikinsu an jefa su a gidajen yari amma hana hatta zanga-zanga a wata ƙasar larabawa musulmi abin mamaki ne har ila yau a wani wuri a jawabinsa said huthi ya yaba wa ƙasar malaysia da matakin da ta ɗauka kan kamfanin jiragen ruwa na jigilar kaya da ake kira zim mallakin harfi ƙasar isra'ila inda ta haramta wa kamfanin zuwa ƙasar ta malaysia ko kuma dai wata mu'amala da mutanen ƙasar ya ce mutanen ƙasar yemen sun ɗaukar wa kansu hana dukkanin jiragen ruwan harfi ƙasar isra'ila zuwa tekun resti da tekun oman da kuma tekun aden dukkanin jiragen ruwan harfi ƙasar isra'ila ko wanda yake zuwa can sojojin kasar yemen ba za su bar su su wuce a wannan mashigar ba wannan kuma a matsayin taimakon da za su iya wa mutanen gaza wa'anda hamdi kasar isra'ila ta hana hatta ɗigon ruwan sha shiga yankin tun ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata. a ranar litin da ta gabata shi dai shugaban ma'aikatar yaƙi ta ƙasar amurka wato pentagon lloyd austin ya ziyarci halbi ƙasar isra'ila inda ya ba da sanarwar kafa wata ƙawance ta ƙasashen duniya don hana ƙasar yemen korar jiragen ruwan hamji ƙasar isra'ila daga tekun red sea ko kuma babin mandab kuma ƙasashen sun hada da amurka kanta wacce take shugabancin ƙawancen sannan akwai bahrain canada faransa italiya netherlands norway seychelles espaniya da kuma burtaniya kuma ya bayyana cewa aikin kawancin shine hana sojoji yemen a duk lokacin da suka kaiwa jiragen ruwan hamsin kasar isra'ila ko wa'anda suke shiga babul manda gwamnatin kasar yemen dai ta fara nuna goyon bayanta ga mutanen gaza tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata a lokacin da aka fara yakin kuma a cikin wannan lokacin sojojin ƙasar yemen sun cilla makamai masu linzami kan garin ilat na bakin ruwa a harci ƙasar isra'ila a bakin tekun akaba sannan sun kwace wani jirgin ruwan harfi ƙasar isra'ila tare da dukkanin ma'aikatansa sun kuma tsare su a tashar jiragen ruwa na hudaida banda haka mayakan husi sun kai hare-hare kan wasu jiragen wanda suke nufin kai kaya harfi kasar isra'ila ta mashigar ruwan ta babul mandab yanzu a yanzu dai yawan mutanen da sojojin harfi kasar isra'ila suka kashe a yakin gaza ya ɗara dubu ashirin mafi yawansu mata da yara sannan wasu dubu hamsin da biyu da ɗari biyu da tamanin da shida sun ji rauni kuma har yanzu a kowasu mintoci ana kashe mutane a yankin nazirin gaza rahotanni dai sun bayyana cewa jiragen ruwan hamdu kasar isra'ila daga gabacin duniya duk sun sauya hanyoyinsu ta zuwa ilat da sauran tashoshin jiragen ruwa na kasar isra'ila saboda tsoron hare-haren sojojin kasar yemen kwace jirgin ruwan kasar isra'ila wanda gwamnatin kasar yemen ta yi ya yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikin amurkasar isra'ila kuma yana ƙara muni duk da cewa har yanzu tasirinsa bai fara bayyana a kasuwannin hamdukasar isra'ila ba amma ko ba daɗe ko ba jima sai ya bayyana saboda mashigar ruwan na da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin hamdukasar isra'ila kuma a lokacin da suka fara yaƙi a gaza ba su tsammanin wannan matsalan za ta kunno kai ba ya zuwa yanzu dai rahotanni sun bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na tashoshin jiragen ruwan kasar isra'ila wanda suke zuwa ilat ko ummu rash sun daina zuwa haka ma sauran tashoshin jiragen ruwan kasar isra'ila wanda suka hada da haifa duk takunkuman da kasar yemen ta dora wa kasar a babul mandab ya shafe su banda haka gwamnatin kasar yemen ta bayyana cewa tasirin hana jiragen ruwan yemen wucewa ta babul mandab zai shafi hatta kamfanonin hannu kasar isra'ila don kamar yadda suke shigo da kayayyaki daga kasashen waje haka ma suna fitar da wasu daga kasar wa'anda kamfanonin kasar suke samarwa don haka da dama daga kamfanonin kasar za su daina aiki don ba sa sai da kayakin da suka samar duk da cewa gwamnatin kasar amurka bata bayyana lokacin da kawancin sojojin ruwan za su fara aiki ba amma da alamun ba zai ɗauki lokaci mai yawa ba don a halin yanzu amurkawa suna rangadi a kasashen yankin gabas ta tsakiya da sauran kasashen duniya don samun ƙarin ƙasashen da za su shiga cikin wannan ƙawancen. To madala masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau. Sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. madalla gashirin nan kuma na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya To amma a rana irin cewa lokaci ne da muka ware domin ba ku damar isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka na Agadas ke muku lalle marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum shafi Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bosheri ta da magaram a Nijar yau na shigo na kafa in bai kasa kun gaisuwa ta kama haka ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zaman ta da abokin adabu mai kwamfuta mai yama su mai yashi sarakuna ina gaida zaki so dangi zirmawa Muhammadu dan bare bari tsoho mai albarka Abubakar Mala Abdulmumin Muhammadu jihar Zamfara ya ta tuwan Usaini Abdullahi da suke garin Jegal Keban tarayyar Najeriya abokina su su madatai su yakubu mai aski ba da raka sule dan manasta ba zan manta da kabiru sila usman hamisu mai dan kuka jihar da magaran ba zan manta da uh, hassan alhaji umar jihar da magaran malam ibrahim garin kasagi malam kabiru jihar maradi ba zan manta da lawoli loye garin matsayin kai ina gaida kuma udu muhammadu jet kori ba zan manta da alkasin baban liman ahar jihar da dukkanin magogin shi ba zan manta da mamman sani da'u laskar a birin mamman sani dozu manta kasi mato mamman sani dauda wanza aboki na muhammad lawa dan koro ungwatudu tasu ungwatudu kwamar su ibrahim lara gabta kwamar ilyas yakubu digawa isa jikan misaje toro ba zan manta da dan fulanin warki ba kuma ina gaida dukkanin mambobin masu kire da sauraro na afirka gaba ɗaya da mamman masu so ra'ayin wannan gidan rediyo mai albarka suna na usman mai dala ta da magaram a nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya. To da farko gaisuwa ta ta faɗa kan mai gabata suwa Malam Hassan Barka akwai Aliyu Muhammad Isbra na Maraɗawa, Sabi Ibrahim Ɗa'autan Zamfara Mamman Sani Dauda Cinwaza Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya, Sani Dawa Laska Tsatsun Burin Sajo Arusiya Adamu Iyanzu Daura Kwamira Ilyasu Yakubu da Gawa sani sama Ɗatte da Magaram Isa Jikan Mai Saje Toro Zaki Sodan Gizomawa, Sumaya Abubakar Shiya Sarakuna Fiddausi Ibrahim Na'iba Isa Abubakar Tsohon mai albarka shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da Alhaji Lirwanu Audu da ke Agadas akwai kuma Yakubu mai aski ba da raka zahararri da Falaso Rijiyar Lemu akwai Usman mai dala Bushiri akwai Uda Muhammadu gidigori akwai Usman Bulat Agadas akwai Bukar Agadas akwai kuma Alkasim Baba Liman akwai Alhaji Sala Agadas akwai Hamisu Dan Kuka da ke da magaram akwai nazifi ibrahim ragar malam akwai hassan alhaji umar da ke zandar a ƙarshe ina gaida kowa da kowa suna na da mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radiyo radio iran radio na albarka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan gaya mai ina fatan kowa da kowa shina lahiya eh, na gode muku da kuke ba mu dama muna gada yan uwa da amina arziki na karshen mako daga farko dai asan barka ina gaishe ka alkasim baba ahar agadas kai ma ina gaida ka tsoho mai albarka isa ina gaishe ka muhammadu dan bari kai ma ina gaida ka e, shitu tayar agadas kai ma ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina gaishe ka lawali andu nan gaya mai kai ma ina gaishe ka musa hamma nan gaya mai kai ma ina gaida ka eh, sanisi madattai isu madattai duka ina gaishe ku eh, haruna bingirawa buza kai ma ina gaishe ka ina gaida rabi sarki aiki ga baki dai na kasa kai ma ina jinjina maka ina gaida ka ina gaida sule bakin taron sa zandar kai ma ina gaida ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne mai sauraron ku yau kullum alhaji amman tari daga nan ga mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio Iran barkanmu da wannan rana ta Juma'a. To alhamdulillah ina gaida mai wannan shiri na sakonnin gashe gashe wato Hassan Barka. Da fatan yana cikin koshin lafiya. Ina kuma gaida Kamar Aliya ya Jafar Unguru akwai Kamar Ilyas Yakubu Digawa akwai Aliko Auta Kafinta Yalwa akwai Umar Baban ya Sabon Gida akwai Yahaya Danno Azare akwai Firistasi bin Abdullah Azare akwai Kawo Mai Ruwa Wajoga akwai Yusuf Baban Gaje Mai dire da Ringin akwai Yusuf Muhammad Gagarawa akwai abubakar kawo girgir akwai nasir aliyu bukuyimu akwai nasir kainuwa hadeja akwai adamu musa almu gumal da fatan kowa na cikin koshin lafiya mai gaisuwa kuma da ibrahim lara gabta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulunci Radio Iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida shugaban ubar tahiya Hassan Barka duk inda yake ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake ina gaida nasibi ibrahim duk inda yake ina gaida ibrahim haruna duk inda yake ina gaida muhammad dan bare bare ina gaida alkasun baban lima ina gaida sanisi madattai ina gaida iliya hamidi ina gaida tango kanina ina gaida marki kanina ina gaida alhaji hamza ina gaida rahamu ina gaida rahmatu mai daki na ina gaida diyata ina gaida maliki ina gaida alhaji dawai to ina gaida mai shayi mai kantiri shayi iliya mai shayi da kantiri inda ke wanda duk bai na ambata suna ne ba shi hankuri mutuwa ta zo ka ta ce ba sa abin za ta dauka ba ina gaida duk wanda ji murya ta Allah ya saka da alheri wanda sabon shekara ta kama mun yi Allah ka ba mu alheri da cikin ta abin da bai da kyau Allah ka raba mu da shi amin su annabi Assalamu alaikum wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbare Bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar bugu da kari Trezorier General na masu kira da shurare na Afirka. madugu uban tahiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka shugaban mu na masu kira da shuware akwai mataimakin shi akwai tsoho mai albarka akwai alhaji amman tari akwai kabiru sule bakin taransa akwai dozuman taksima akwai isu madatai akwai yakubu badaraka usman mai dala allah ka bamu dala mu kashi bakin dala kashewa ake son ta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai babban abokina kanina kuma shugabana kuma alhaji rabe akwai can yake tsoho mai ran karfe wanda baka mutuwa sai lamba mai shayi da kanti garkin daura dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka gaba ɗayan ku akwai ilisa ilisa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka amma da dinka ramatu bude azurfan mata dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kungiya masu kira da shuwari na afirka gaba ɗaya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare mu sashen hausa na radio iran mai magana babaye gamba ne daga nan garin tumniya jihar damgaram jamhuriyar niger na so ku isar mun da sakon gaisuwa ta zuwa ga hussein star wanda yake bayan kwalliya da magaram akwai isu makiri madattai akwai sunusi wanda yake madattai akwai rabu mai aski wanda yake da magaram akwai usman mai dala wanda yake garin bausheri akwai lawanin dan madan wanda yake dirin agwa akwai miji jirgi shi ma a can dirin agwa akwai amsu mai dan kuka wanda yake nan da magaram akwai mamallon dan kwairo wanda yake unguwar tudu akwai tasi ushima wanda yake unguwar tudu akwai yakubu mai aski wanda yake ba da raka adabi mai kwamfuta wanda yake mai yama akwai kabiru sula usman wanda yake nan da magaram akwai uda mamadu jet kori akwai usman dan podio wanda yake layin dangana da magaram akwai usiye manaja mai kabu kabu ne shi ma wanda yake nan da magaram akwai baba lefe wanda yake da magaram akwai mamman wanda yake eh, dan koyar wanda yake ungaturu akwai abdulmana wanda yake merami tuareg akwai mutaru basiru akwai uzairu abdulaziz akwai wari malam bare bire zuwa akwai sani da'u alaska wanda yake satsin burum da dukkanin masu sauraron ku ku tashi layya sako daga baba ya gambo garin tumniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio BFH Hausa ta karar mai magana Sa'ad Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazaunin kasar Gambia wakili na masu kirare da saurari na kasar Gambia muna godiya da kuke ba mu dama muna gaisa yan uwa da abin arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri a Hassan Barka ina gaida Alkasun Baba ina gaida Mamman Sani Uraga ina gaida Isu Mudatai ina gaida Isa Tsoho mai albarka ina gaida Hassan a lawai dan hayi mazaunin kasar gambia ina gaida dukkan yan kungiya ta masu kirar saurare na reshen afirka na nijar da najeriya da kasar da dama duk ina gaida kowa na makuwa fata alheri magana da isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar gambia na gode biyu wacce hausa ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shashin Hausa na gidan Radio Iran mai magana Adesiniya Zen da magaramin jamhuriyar Nijar. to da farko ina muku fatan alkhairi da kuke kama na shirye-shirye domin mu gaida yan uwa da abokan arziki to da farko ina gaida hassan barka ina gaida mutari basiru garin malam ina gaida sulemi mai shayi garin malam ina gaida bashir tsogal mai gyaran salula ina gaida basiru bukari kasuwar dole ina gaida inta mai hatsi garin malam ina gaida hakilu mai nama garin malam ina gaida mamman mai gidan wanka bakin kasuwa tashi lafiya mai magana na koyo na yau da kullum shine ado siniya zan da magaram jamhuriyar niger fatan alkhairi biyoyi hausa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alkhairi da da ke cikin wannan safiya allah ya haɗa mu da shi da ke cikin sa allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa sunana ibrahim shushana wanda yake garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi Hassan barka ina maka fatan alkhairi mun zo hidin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na cikin kasashen Afirka baki daya ta farko ina gaida Isman eh, Maidala wanda yake a Damagaram ina gaida Mamman Laudi dan Kwairo wanda yake a Damagaram akwai Kallabuta wanda yake a birnin Arlet akwai Salele Tambari wanda yake a garin Mai akwai Muhammadu Dogon Gide wanda yake a a garin maradi jamhuriyar nijar akwai malam lawali na mairi wanda yake a garin tarni cikin ƙasa nijar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura a Nijeriya. akwai muhammadu dan bare wanda yake babban birnin yamai Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagallako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowace Juma'a yau ma za mu yi gaishe gaishen karshen mako ina da Bukari Roga Roga ina gaida Tsoho mai albarka Nijar ina da Ilyas Yakubu Digawa ina da Haɗabi mai kwamfuta mai yama ina da Ibrahim Lara Gabta ina da Mamman Sani Dauda Cinwaza ina da. alƙasin baban liman ahar ina gaida iso maɗatai sanusi maɗatai yakuba mai aski ba daraka ba bayan laifi da magaran gambo ina gaida sani da'u alaska ina gaida ibrahim haruna mai anguwa bengirawa ina gaida sauran masu hulɗa da wannan kafa ta boh dw bbc da boa da sauran gidajen rediyo kamar su rfi hausa da irin su CRI da wasu ma waɗanda ba samu da lokaci ba zai bani dama ambato su ba yana muku fatan alheri mai gaishe ku na ZP Ibrahim gama da shagar lokacin gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko muna karshen mako kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firezi ne yana kula bar zuci da take agadas a jamhuriyar niger wannan dama da ake ba mu za mu isar da sakon gaisuwan mu ga yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida jagoran wannan shiri mai albarka hassan barka ina jinjina maka da kokari da kai da ma'aikatan ko gabaki daya yan uwa da muke ba da kokari a cikin wannan gida da yan uwa abokan gwagwarmaya duka ina gaida ku baki daya musamman firizidan namu na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ina gaida shi alkasun baba agadas eh, akwai bis firizidan abdulmumman muhammad a tarayyar nigeria matsayin jihar zamfara ya kuba mai aski ba da raka eh, akwai tsoho mai albarka ina gaida shi ya mai akwai alhaji amman tari yan uwa yan kulab in namu na kulab ra'ayin zuci agadas duka ina gaida su musamman bis firezi in namu isa tayar daga na haka sa aljeri akwai kwansayen namu esijan namu shitu tayar shi ma ina gaida shi akwai muhammadu tayar akwai baban gayu muhammad akwai hassana tadaras akwai garan furar imu musa mai madara agadas ina gaida shi akwai abdallah mai kilishi firezi na himma matasa tufak ina gaida shi To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu ga shirin na muleka iran muleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin wurare na al'adu masu dan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci kai da ma wasu muhimman batutuwa suka faru a cikin gida a nan kasar Iran domin gamsar da masu saurare da ba za su kwanci ta da mu domin jin cikakken shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. to matalla yanzu kamar shiga kwarai shirin a yau shirin namu zai muku bayani ne game da zagawar cika shekaru hudu da shahadar babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na duniya wato shahid general kasim sulaimani karamin mu shiga cikin shirin bari mu yi dan wata matashiya idan masu suna biye da mu general kasim suleimani ya shahada ne a ranar 4 ga watan janairun shekara ta 2020 sabon harin da kuma jirgin yaƙi mara matuƙi na ƙasar amurka ya kai a kusa da filin saukar jiragen sama na birnin magadaza na kasar iraki bisa umarnin shugaban ƙasar amurka na wancan lokacin wato donald trump haka zalika shi ma kwamandan dakarun hashidu sha'abi na ƙasar iraki wato abu mahadin al muhandis ya yi shahada ta da sulaimani a lokaci guda a lokacin kai wannan harin domin tunawa da zagawar shahadarsa ya nuna cewa yana nuna wata fuska ce ta yaƙi da ma'abota girman kai da zaluncin duniya kuma yana nuni ga kyawawan abubuwa da kuma nuna kyama da ƙin zalunci da girman kai da nuna wariya haka zalika shugaban ya ce samun mutane masu neman yanci da adalci shine babban dalilin da ya sa wannan abin da aka yi imani da shi yake ci gaba da wanzuwa ya ce muna bakin ciki matuka na rasa wani kwamanda na soji sai dai a gefe guda kuma muna alfahari matuka da cewa sulaimani ya yi shahada ne kuma ya kasance mutum mai zurfin tunani da nuna damuwa ba wai ga al'ummar iran ba kawai har ma da al'ummomin musulmi na duniya baki ɗaya ya ce babban saƙo ga mahalarta wannan taron na tunawa da cika shekaru uku da shahadar kasim suleimani ga masu neman yanci maza da mata shine miƙewa tsaye da jajircewa wajen tunkarar ma'abota girman kai da azzalumai domin kawo kwato yancin waɗanda ake zalunta a wajen kasim suleimani babu bambanci tsakanin shi'a da sunna ko kirista da yazidi ko balmuna ne ko ɗan siriya ko ɗan yemen ko ba iraniye ko kuma ɗan ƙasar afghanistan kawo ƙarshen zalunci da cin hanci da rashawa shine abin da yake gabansa kuma ya yi shahada a kai wasu na cewa yana ƙoƙarin mayar da yankin ne ya koma na 'yan shi'a alhali kuwa yana neman tsige tushen zalunci ne da cin hanci da rashawa da kawar da shaidanu a yankin baki ɗaya. daga cikin abubuwan da a gudanar a wannan rana mutane da dama ne suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran da ke birnin kum inda suke daga hotuna a tutoci na shahid kasim sulaimani da ke nuna irin kauna da suke nuna wannan babban kwamanda na yaƙi da ta'addanci haka zalika a nasa bangaren shugaban masu shawarar musulunci ta kasar iran muhammad bakir kalibaf da yake bayani kan shahadar kasim sulaimani a matsayin wata makaranta ta tunani ya faɗi cewa janar kasim suleimani mutum ne mayaƙi a lokaci guda kuma mutum ne mai matuƙar tausayi da yake bayani game da sadaukarwa da shahid kasim suleimani ya yi ya ce duk inda akwai rashin tsaro ko wajen da yahudawa maƙiya da amurka suka haifar da rashin tsaro a ƙoƙarin da suke yi na mamaye duniyar musulmi to za ka ga cewa ya bayyana a wurin bai da ba dama haƙar su ta cimma ruwa ba kuma ya ba da cikakken ƙarfin gwiwa ga 'yan gwagwarmaya ya ce janar kasim suleimani kwamanda ne wanda ya san abokan gaba hakikanin sani kuma yana da halaye da yake banta da su kuma ya fahimci cewa amurka mai laifi da gwamnatin yahudawan sahiyoniya mai kisan yara ƙanana su ne makiya lamba ɗaya ga al'ummar musulmi ya san cewa cibiyar girman kai ta duniya su ne suka assasa da ba da goyon baya da damarmaki a fannoni daban-daban na siyasa tattalin arziki zamantakewa da muhalli da suka mamaye duniya musamman ma a duniyar musulmi to kafin mu karkare shirin namu yana da kyau mu yi waye a tafiya in ji masu iya magana a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne amurka ta kai hari na makami mai linzami kan wasu motoci guda biyu a filin hawa da saukan jiragen sama na birnin bagadaza na kasar iraki da ya kai ga shahadar janar kasim suleimani da kuma abokin tafiyarsa abu mahadi almuhandis mataimakin shugaban kungiyar hashidu sha'abi ta ƙasar iraki da sauran abokan tafiyarsu kuma an kai harin ne bisa umarni kai tsaye na shugaban ƙasar amurka na wancan lokacin donald trump a nasa ɓangaren kazim garib abadi mataimakin shugaban da ke kula da ɓangaren shari'a na ƙasar iran ya faɗi cewa ya zuwa yanzu akwai matakai da dama da aka ɗauka na bin kadin haƙƙin shahid kasim suleimani inda aka nuna yatsa kan mutane 94 da ke da hannu wajen aiwatar da wannan aika-aika wanda mutane uku na gaba-gaba da aka fi nuna masu yatsa a wannan lamari su ne trump pompoi da kuma mackenzie kuma tuntuni aka buɗe ɓangaren kula da shari'a a ƙasashen iraki da iran domin ɗaukar matakin ƙwato haƙƙin waɗannan kwamandoji da suka yi shahada kuma yanzu haka ana ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace a ɓangaren shari'a da diplomasiya wajen ganin gaskiya ta yi halinta. To masu saurare ɗaifin daɗi ƙarewa an ji masu iya magana gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗaga aya a nan. Sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.housetv1 ng a huta lafiya. masu haro sai a gada ma domin a ji shirin afirka yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo zargin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne cewa 'yan tawayen Sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa gaggawa sun wawashe rumbun ajiyar abincinta da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar ta sudan da ni su sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar bunƙasa ci gaba ta ƙasar amurka a sudan ta bayyana cewa ta haɗa kai da sauran takwarorinta musamman hukumar samar da abinci ta duniya wajen yin allah wadai da sace-sacen kayayyakin abinci da aka yi a harkwatar ta da ke jihar aljazira da ke tsakiyar ƙasar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai farmaki kan rumbun ajiye abinci da kuma ofishin hukumar samar da abinci ta duniya a lokacin da suka karba iko da birnin ward madani babban birnin jihar aljazira a sanarwar da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ƙara da cewa yawan abincin zai wadatar da kusan mutane kusan miliyan ɗaya da ɗigo biyar da suke fama da matsanancin ƙarancin abinci a sudan na tsawon wata guda tun a makon da ya gabata ne hukumar samar da abinci ta duniya ta bayyana cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sudan sun dauki matakin wawashe kayan abinci na kula da kananan yara kimanin dubu ashirin da suke fama da rashin abinci mai gina jiki da kuma abincin tallafa wa iyaye mata masu shayarwa hukumar ta bayyana cewa kayan abincin da aka wawashe sun hada da hatsi kamar masara gero dawa maiwa wake shinkafa da man girki da kuma sauran nau'o'in kayayyakin abinci masu gina jiki an kesta cewa sun kai fiye da tan da ɗari biyar na abinci wanda kayayyakin cutar rai ne ga mutane da yawa da suka shiga cikin halin kakanikayi a kasar. a wata sanarwa da daraktar shirin samar da abinci ta duniya mai kula da yankin gabashin afirka michel dumport ya fitar ya ce tuni mutanen sudan da suke cikin mawuyacin hali da suka tsere daga muhallinsu saboda faɗan da ake gwamzawa a sassa daban-daban na ƙasar kuma suna cikin halin buƙatar taimakon jin ƙai Dunport ya kara da cewa wannan mummunan hali da aka wurga Sudan ciki ba abu ne da za a iya jurewa ba don haka dole ne a ɗauki matakan kawo ƙarshensa ya kuma ci gaba da cewa dole ne rundunar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces su tabbatar sun goyi bayan ba da kariya ga ayyukan jin kai na bil'adama da ma'aikatan cibiyoyin ba da agaji a yankunan da suka kwace iko da su a ƙasar. a ƙasa da mako guda ne hukumar samar da abinci ta duniya ta sanar da dakatar da ayyukan rarraba kayayyakin tallafin abinci a sassa daban-daban na jihar aljazira sakamakon ci gaba da bullar tashe-tashen hankula a kudanci da gabashin birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan tun a ranar 15 ga watan disamban shekarar da ta gabata ce jihar aljazira ta tsunduma cikin yaƙi lamarin da al'ummar sudan ba su taɓa zato ba saboda jihar ta kasance cikin zaman lafiya kuma ta haɗa kan iyaka da birnin hartum daga kudanci kuma tana ɗauke da yawan jama'a kimanin mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga jihar ta aljazira sakamakon barkewar faɗace-faɗace a cikinta da suka haifar da matsalar bullar ayyukan jin ƙai na bil'adama kuma bayan barkewar tashe-tashen hankula a jihar yakin ya nausa zuwa yankunan da suke makwabtaka da jihar a cewar wata sanarwa da hukumar kula da 'yan cirani ta duniya ta fitar a makon da ya gabata rikicin jihar ta aljazira ya ƙara ta'azzara ne a lokacin da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suka kwace iko da fadar mulkin jihar wato wad madani a ranar 18 ga watan disamba tun a tsakiyar watan afrilu ne sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka fara dauki ba daɗi a su inda rundunar sojin sudan ta bayyana dakarun rapid support forces a matsayin 'yan tawaye kuma zuwa yanzu haka fafatawar da ake yi a yakin sudan ta lashe rayukan mutane fiye da dubu goma sha biyu kuma mafi yawansu fararen hula yayin da sama da miliyan shida suka rasa rasa matsugunansu kuma suka koma 'yan gudun hijira a cikin kasar da kasashen da suke makwabtaka da sudan a cewar majalisar ɗinkin duniya masana tattalin arziki sun bayyana cewa tun bayan da yaƙi ya shiga wata na uku tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa a ƙasar sudan ta fara fuskantar manyan matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki da dama tare da ƙarancin kayayyakin buƙatun yau da kullum baya ga tsadar kayayyakin abinci da fargabar ƙarewarsu a hannun mutane shugaban kungiyar 'yan kasuwa a birnin hartun fadar mulkin kasar hassan isa ya shaida wa gidan talabijin na aljazira ne cewa kasar sudan ta fara cinye kayayyakin masarufi na tushe da ta tanada kuma hakan ya zo ne daidai da hawar farashin kayayyaki yayin da farashin kwalin shayi ya tashi daga fan dubu biyu wato dalar amurka biyu zuwa fan dubu goma wato dala ashirin tare da kullar matsalar talauci sakamakon karancin ƙarancin wadata isa ya kara da cewa kamfanonin da suke babban birnin kasar hartum sun daina gudanar da ayyuka kuma an daina noma a sassa daban-daban na kasar saboda matsalolin tashe-tashen hankula baya ga karancin kudade a hannun mutane da karancin hanyar samun su don haka ya yi gargaɗin cewa idan har waɗannan matsaloli suka ci gaba da gudana haka babu makawa ɗan abincin ajiyar zai ƙare a cikin ɗan gajeren lokaci a nashi bangaren injiniyar aikin gona a sashen samar da abinci ammar hassan bashir ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi kokarin lalata kayayyakin masana'antu da na abinci tare da toshe wasu hanyoyin samar da abinci da gudanar da noma da kuma girbi da garkame hanyoyin shiga da fice na kasuwanni don haka ya jaddada cewa rashin kwanciyar hankali na siyasa da tsaro a kasar na barazana ga samar da abinci da kuma shafar ingantattun hanyoyin shigo da abincin Hukumar samar da abinci ta duniya ta fitar da rahoton cewa sama da mutane miliyan goma sha tara wato kashi arba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar Sudan suna fuskantar koma baya a fagen samar da abinci a ƙasar kuma ana sa ran cewa kimanin mutane miliyan biyu da ɗigo biyar za su shiga cikin masifar yunwa a cikin watanni masu zuwa saboda matsalar ƙarancin abinci sakamakon yaƙin ƙasar. shi ma masani kan harkokin tattalin arziki haitham muhammad fate ya ce yakin sudan ya haifar da koma baya a fagen rayuwar al'umma tare da karuwar tauyayyar kayayyakin bukatu a kasuwanni da hauhawar farashin kayayyakin a wata hira da ya gudanar da gidan talabijin na aljazira net fate ya tabbatar da cewa sauye-sauyen farashin kayayyakin abinci bukatun yau da kullum a sudan suna bambanta da na farashin duniya yana mai cewa saboda taɓarɓarewan tsaro da siyasa da kuma hauhawan farashin makamashi da mummunar koma bayan tattalin arziki karfin da sudan ke da shi na tabbatar da bukatun abincinta ya ragu sosai wanda zai haifar da raguwar kayayyakin ajiyarta na tushe wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki rahab Pereni a zantawarsa da tashar talabijin ta Al ya ce 'yan Sudan suna fuskantar matsanancin karancin kayan masarufi sakamakon barin ayyukan masana'antu da dakatar da shigo da wasu kayayyaki daga ƙasashen waje kuma hakan ya bayyana a wani gagarumin ƙarin farashi da aka samu a kasuwanni. Fareni ya yi watsi da batun bullar giɓin abinci a Sudan saboda kasancewar tana da isassun ajiyayyun tarin abinci baya ga ci gaba da harkokin kasuwanci a kan iyakokin Sudan da Habasha tare da fatan kwararar kayayyakin da ake bukata zuwa kasuwannin ƙasar don cike giɓin kayayyaki don har masana'antu suka ci gaba da rashin aiki duk da cewa farashin kayayyakin masarufi ya nimka sau biyu ɗan kasuwa fatahullah habibullah ya yi hasashen farashin zai ragu nan da makonni masu zuwa saboda yadda ake shigo da kayayyaki cikin sauki da kuma mika wasu kayayyakin masana'antu zuwa wajen birnin khartoum ƙwararru dai suna ganin cewa fannin noma da aka fi dogara da shi wajen samar da abinci a ƙasar sudan na fuskantar ƙalubale da dama a wannan ƙasar sakamakon haka garik kambal mataimakin shugaban kungiyar manoma a sudan ya yi gargaɗin cewa ana fuskantar matsalar karancin abinci mai tsanani kuma ƙasar za ta iya fama da wannan matsala na dogon lokaci idan har ba a noma wuraren da aka yi niyya ba a bana wanda aka kiyasta su da cewa sun kai kimanin eka miliyan arba'in. Garik ya shaida wa gidan talabijin na Aljazira cewa lokacin noma yana fuskantar tsaka mai wuya saboda yakin da ya yi tasiri wajen hana samar da kudaden noma cikin sauki kuma farashin man fetur ya yi tashin gwabran zabi inda farashin ganga daya a wasu yankunan kasar ya kai fam rabin miliyan kwatankwacin dala dubu daya. hakanan kuma akwai wahala a harkar noma jihohin da ake fama da taɓarɓarewan tsaro da rashin zaman lafiya kamar jihohin da darfur da kudancin kurdifon masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.